أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرجو الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu da tsara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri da muka shiga muka fi duniya da lafiya kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin ya zo innahu waliyu zalika wal fasidu alayh alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kamu yau muna takwas ina jin a watan rubana na wannan shekara mai albarka ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku inda muna nan dai a cikin suratul nahl da aka fata lafazi da suran kudan zuma a kan tashi Allah subhanahu wa ta'ala akan aya ta 33 ko hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يهتدون يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ربنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين نعم الحمد لله الجهة الشكرا جهة ƙungiyar da Allah maɗaukacin sarki ya kafa mana hujjoji ya tabbatar mana da cewa shi kadai ne ya cancanta a hautata masa wanda an haɗa shi da wani Allah baya so ka haɗa shi da abokin tarayya baya son kuma ka shi ka bauta ma wani kan abubuwan halittar da Allah ya lissafa da shekaran jiya ruwa jiya nuna shi kadai ne ya yi su ba wanda ya mara sosai Allah ta ya za a yi a bashi a rike wani na ɗaya nan, kan mun ji yadda waɗansu suka bishe suka kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala suka zafi rayuwar kafurci rayuwar tawaye wa Allah subhanahu wa ta'ala rayuwar fito na fito da manzannin Allah rayuwar fito na fito da dokokin Allah rayuwar fito na fito da littafin Allah shi ne alkur'ani mun ji yadda Allah maɗaukacin sarki ya halaka su ya gama da su domin ya zama ina ga na yanzu waɗanda suka zo a ƙarshen zamani mun ji kuma iri yadda Allah maɗaukacin sarki ya tsada musu azaba Allah ya rufe wannan tafta ya zo ya mana bayanin sakamakon waɗanda suka yi kimani da Allah suka bi shi suka girma dokokinsa suka girma iyakokin Allah suka yi wa manzo ɗa'a suka karɓe shi hannu biyu da rike alkur'ani suka yi aiki da shi mun ji irin da Allah maɗaukakin sarki ya musu ya sanya su aljanna har mala'iku suka zo suna musu sallama da yanawa cewa su shiga aljanna da kofar nan lallai sannunku da aiki kun shafa aiki shi ma an rufe kyau so mun ji sakamakon waɗanda suka yi mai kyau a bijire a da da'a mun ji sakamakon waɗanda suka cangare suka yi kakali da umarnin Allah to a aya ta yau sai Allah ya ɗaukacin sarki ya fito mutumin da aka maka wa'azi aka maka gargaɗi aka bi shi da aka tattauta shi aka nuna maka irin waɗannan ayoyin wale ta farki da ka rike ka take kai ba da kai ba ta kullar da kai ba ga misalan da yawa waɗansu sun yi irin abin da kake yi bayan yanda aka gama da su ba yanda ba a yi su ba shi Allah da a cinki sai aka a wannan aya to yake wannan yanzu ba abin da suke gina, da abin da suke da ku ba abin da suke sauraro sai kuma Allah ya yi aiki a kansu kawai kuma haka ba mutumin da kai kai kai ya bari ya bari ya ci ya masa misalai ya ci ya masa ayoyi ya ci ya kawo masa misalai da tarihi na mabata kafirai irin aiki da suka yi ga yadda Allah ya halaka su kai kai suka ci to Allah madaukakin sarki ya ce hal yanzuruna ai waɗannan mutane yanzu ba abin da suke jira ba abin da suke dafu yanzu la an fi yanzu mala'ikatu ba abin da suke jira sai kuma mala'ikun mutuwa su zo su yi aiki a kansu kawai shi ne final shi ne yanzu su yi zaman jiran asalin kawai Sai yanzu mala'ikun mutuwa za su zo su ɗauki ransu ba abin da suke karɓa na mutuwa kawai in ji Allah an yi a cikin umul mala'ikatu mala'ikun mutuwa su ziyarce su shi ne kai ya rage yanzu domin ko kai ne kai wannan wa'azi ka masa wa'azi ka masa gargadi lokaci yana masa ka dake shi ka masa bulala ka dake shi ka masa bulala har ya kai zulmin musulmin mai hankali da yanzu kuma na fiya da wa'azi na fiya da wa'azi har ya zama to matashi ya zama to mai shi ya iya da shi sai kuma a koma addu'a sai a addu'a kawai Allah ya dama ya shirye shi Allah ya dama abin da za ku kan shi shi kenan wannan mutum da kai ka fama da shi bayan da shi ya shi ko abin da yake da daku yanzu kan sai ya jira mala'ikun mutuwa su kama domin duk wata haya da za ka ja masa ka ja ta sai amfani ka wani hadisi da aka karanta masa ta ja masa hadisin bai bai amfani ba duk misalai na halakar da wasu sun da yi ka kawo masa ta sa ya ce yanzu ba da yake kira kuma wanda mutuwa ta tsawa yanzu kowa yana zaman jihar wannan mutuwar ta ne in ji Allah inda mutum ya zama jira in ma da ta kama hanyar da ta kama biyayya dai tana zaman gine jiran mutuwa ne in ba rewan kai kangarewan kai kaji to ba da shi ke da wani kira zaman da yanzu saura kan irin mutuwa kuma shi ne ya rage mutum shi ne saitan shi ne wani na karshe mutuwa kullum muka daukar mutane mu shi ne ku kai su makarata ku mutu wanka da samu ku kai su a littafani ku ɗauke su a kafin mu mutu sallah mu mutu ya da su a kan bayan gari mu tona rani mu binne su mu taho kuma haka ta ba wanda ya zaɓu a binne ka a fitta kai da jikin ɗan uwanka yawan mutum zai mutu ɗan gidan ne farko za ku sanar Allah amur rasuwa a zo da mutum zai mutu jiya da dare ya wayi gari har ya da har ba a zo aka fi shi ba yan gidan ne za su fi kowa damuwa dukkan da suke son kashi nan wanda sun fi son sun fi kowa sun a fidda kai daga gida saboda zaman ta a gidan yanzu matsala ne tun da baka da rai tun da ka da rai ta fi da kai kama ba ka shiga to saboda haka mutuwa ce ƙarshen wa'azi ƙarshen gargaɗi da kowane irin mutum idan da kake son ibadan kake da kai maka mutane mutuwa a kai ba ta dace ka duk yadda kake son ya ya barna da cutar da jama'a da cutarci mutuwar ma da ka danne ka ta hada ci gaba to Allah ya kace sarki ce yanzu duk wanda aka yi wa gargaɗi da ya ci ba abin da ke zaman jira yanzu ce mutuwa idan ma mutuwa ba ta zo maka ba au ya atiya amru rabbika ko wani kamari dai zai zo maka mutu ya da ubangijinka cikin Allah ya naɗe mutum ka yi paralyze Allah ya naɗe ka ka sanye a ajiye ka a gida ba ka iya fita ba ka iya juya sai an juya ka wannan ma ya ciki wato jama'a daga sharrin ka Allah ya kare jama'a daga sharrin ka Allah ya zuba mai wata duka ta ciwon hanta zai iya fita kawai yana fama da kan shirgu Allah ya kare mutum daga sharrin sa ko kuma Allah ya kawo wani yaki wani ya ce a shirya wani jihadi a je a zuwa da kafirai masu shirin wannan hali masu sabga ya wa Allah kada ki cin mutuwa ba ta zo mata da mala'ika mala'ika mai ɗaukar rai ba to lalle wani al'amari zai zo mata da Allah dai wanda ba ta da ayoyin Allah a wannan ba ta rena kanta a wannan Allah ce ta alika fa'alan lasina ni kulli kafirai yanzu ta wa kulli kafar yanzu ake faɗawa al'umma ta annabi ta yanzu ake faɗa ma alfi ta take buga musu misali da wanda suka shuɗe Allah ce yadda yanzu suke yi yanda azzaliman yanzu suke yi na zagon kasa wa musulunci zagon kasa wa musulmi hana addinin Allah musulma cike kungulla daban-daban Allah ya ce haka nan kafuran da su ma suka yi ma mummunai da suka yi imani da wadannan zanne exactly yadda na yanzu suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmai mafiya annabi to haka kafirai mafiya wadancan annabawa ba suke yi wa kafiran zamani wadancan annabawa suke yi wa mafiya annabawa mafiya annabawan wancan lokaci ذلك ne يفعل الذين من قبلهم. الله يبشر na saukar musu waɗannan azabar na halaka su da shi da Allah ta yi sai sai mutanen da Allah ya sai da yake nuna cewa shi ɗaya ne ya cancanta a bauta ta masa kuma ya kawo mana misalin da ya halaka masu saurin kai a can wanda yanzu idan na yanzu suka yi da da na halakar da su da kautar musu da musiba da rashin kwanciyar hankali shi ne kuma da su in ji Allah kuma Allah ce wa ma'alamahumullah Allah sai ka galice su ma duk wanda ga Allah ya saukar masa da hukuma ya kama shi ya hana ka ya fashi a shahada to ka tabbata Allah bai zalunce shi ba domin Allah sai da ya aiko manzo sai ya saukar sai ya saukar da ya tura masu ya tura masu gargaɗi duk cikin al'ummar annabi yau abin da kake sai wani ya kira ka ya ce sai wani idan ka abin da kake ba kyau ko da bai ja ka haya ba domin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wanda Allah ya yi mai umurni da kyakkyawan aiki sai mai hana mummunan aiki ko da tizu zai ce yaro zo mana zo mana yana zo zan ba ka shawara ka daina yin kaza ba kyau ba zai kulle maka ba bai ja maka aya ba ko kai da maka hadisi da kake wajen sai ka samu wanda zai kira ka ya ce kaje na babu kyau kaje na babu kyau Allah yake duk wanda kuka ga na halaka da shi na kashi a wuta Allah ce wa mazalamhumullah Allah ce ni an zalunce su ba wala tusanu na yazlimun su ne suka zalunci kansu suka ganshi a kuka shi ya zalunci kanshi duk wanda kaga ya fada tarkon Allah ya hukuma da musiba da kashi to ka duba akwai inda ya zalunci kanshi an ce ya bari ya kari Allah ya kasa mutum ba ya tuba ya ki tuba bayan da kuka da zaka ga wani yana shekara ashirin taji yana abubuwa karatu ya mai kafan da Allah yake yi din nan baya jarabta shi Allah yana ɗauka mai kama shi ko ya tuba a wannan kasa shi Allah ya gafarta masa amma shi sai ya rika ganin ai da ba daidai yake kai ta ai da shi Allah ya halaka shi da shi nan karau abin da ya samu to Allah yake to wanda ka gani ya kana ya fara ugumar Allah in ka duba Allah bai zalunce shi ba shi ne ya zalunce kanshi yanzu Allah ya ce wa makon namu an ta na ba ga rasula ba ma tattabtar da mutum sai mun aika musu ɗan sako mu ce za ka za ka bari ka za ka ka yi shi sai ya ba a ce muke a da shi Allah ya ce ba a ba mahum sayyi'atu ma amilu sakamakon munanan ayyuka da suke yi sai ya kama su samar musu da bala'i da hukuma da azaba sakamakon ne munanan ayyuka da suke yi ai jama'a ne suke munanan ayyuka da Allah kama su da shi yanzu da ake aikata albasha ake saba wa Allah wannan eriyan tana invite Allah ne tana gayyatan azabar Allah zuwa ga wannan wannan Allah ya zama to mai ne gargaɗo a wannan duk inda ake saba wa Allah shi yasa ba a kan musulmi ya zauna a gidajen giya ba a kan musulmi ya zauna a gidajen da ake ƙasa gidajen sabuwai gidajen da ake duk wata mata a domin na kushin Allah yana dukkan wannan wajen a kowane lokaci Allah yana iya daukar musu da ukuba da kushi shi yasa Allah ya fitar mu mu yiyar na irin wannan wajen bayan da za a yi ta sakaciyar tsallan bango ko kuma mushen abu mai wari ka jefa shi a nan kake kuda shi ba za ku biyo shi ba dole kuda shi su zo su biyo shi dole kuda su zo su biyo shi za ka karfi ina wani da ba a kaifa ba a ka ba ba ka kawo mushen da kake kuda ba su biyo shi ba to inda sako yake gaskiya gaskiya wannan gaskiya yana duk da fada cikin fushin Allah da azabar Allah Allah na yana cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wanda suke aikata sako to su yi a inji Allah azaba tana dabta saukan musu a kowane lokaci ko wata musiba ko wata fitina ko cikin Allah yana da ya saukan musu Allahum sayyi'atu ma'amilu haifa alfahum jaza'u sayyi'ati ma amilu haifa sakamakon munanan ayyukan da suka yi sai ya same su wa qama bihim ma kanu bihi sai azaba sakamakon kirjili cewa manzanni sakamakon kirjili cewa addinin Allah da kwakwace Allah haka jikin sai ya sauka a kan wa tsanan da shi da ashirku za ka ji waɗanda suke shirka idan suke barna suke zalunci suke ta'asa, idan ta musu ba'azi. sai ka ji suna cewa ai a cikin da yake na ai addara ce ta Allah wani criminal shi an kama shi zai shekara ashirin idan aka yi intaji da shi a cikin kana kallo kai yanzu me ya sa kana a hannun kirkin da kai wa jama'a bayani eh wallahi kaza da kai kace mutum goma na yi kaza na ci wani na ci mutane na yi kaza na hallaka na kashe yar uwa ta da ni aka haɗa baki aka yi kaza kaza kaza to yanzu ya kake ji da aka ta maka wallahi tallahi na yi na wannan kaddara Allah shaidan ne kuma ne kuma a cikin yana yi fa san kankara ba ne zai tsora ma shaidan sai ka ji yana nuna cewa ai Allah ne ya kaddara masa yi wannan aikin da Allah bai so ba ba yi ba so shi da samfin kafirai za su kuma su shi kiyama ai da Allah ya ga dama da ba mu yi shirka ba da Allah ya ga dama da ba mu yi hukunci ba da Allah ya ga dama da ba mu yi hukunci annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam amma ai Allah shi ne mai mai mai mai mai kaddara wa bawon ta da ya so da haka san biyan da muke yi da kurcin da muke yi da muke yi Allah ne ya kaddara mana da ya so da ba mu yi ba sai suna kokari su kuma hujja da ne da tajara sun yi alkadariya sun alkadariya so sai ce musu to shi nan sai za a kashe ka Allah ya kaddara mu za mu kashe Allah ya kaddara mu a masa hukuma irin abun da sai kira Umar yayi ba shi kenan yayi sai aka kama shi wanda yanke hannu sai ya fara cewa sai Umar ai da Allah ya kaddara da bai yi sakan ba haka kaddara ce ta Allah Allah ne ya so shi yi sata da Umar ce to mu ma Allah ya kaddara mana mu yanke hannunsa eh da ya kaddara maka ba mu yanke hannunsa ba amma ya kaddara mu yanke ya kaddara maka sata mu kuma ya kaddara mana ne hukunci mu yanke hannunsa to haka za a sun ka ji yana da hujja an turo masa annabi ya masa gargaɗi da Allah baya so an saukar masa da alkur'ani an bayyana masa haram da halal ta nisance shi ga malamai suna wa'azi kullum ana gargaɗi mutum sai ya tace ya yi buli da doka ya zo ya aikata ta'afa sai ya zo ya ce Allah ne ya so shi ya yi hakan Allah ya kaddara masa ya so shi da yi wannan abun idan Allah yana son ku aika ba zai turo maka ba annabi ba ba zai tura maka ya ba zai ma maka da alkur'ani ba ina ba an gane ko to saboda haka qala allazina ashraku Allah yace zaka ji hujjan kafirai da mushrikai suna cewa insha Allahu da Allah ya ga dama ma a min dunihi min shay'in ai da ba mu bauta ma goma Allah ba mu bauta ma wani Allah ba na haɗu mu wa aba'una da iyayenmu da kakanni da suka shuke gaba ɗaya wala harramna min shi, shay'in abin da muka karanta wa mu bayan halal ne kamar yadda Allah ya ce ma alallahu min bahiratin wala wasila wala sa'id wala hajin dabbobi da kafirai mushrikai suke haramta da kansu ci dan ba ta haifiya ya kaza ku ce ta haramta yanzu ko za a yanka dan ba ta kai shekara ta a ta haramta wannan ta haifiya ya kaza dalla mace ɗaya ta biyo baya ba a ci wannan dabba an tsayar da ita ga gumaka da ga gumaka ba a shan nonon su ba a hawan su ba a yin noma da su haka kawai su zo suna classify din dabbobi ta ni'ima ce wannan haramun ne a ci wannan haramun su suke sa doka kawai da ya ba shi ta Allah bai so ba da bai nufa da ba sai haka ba kada ka haramta wa mutane abin da Allah ya halatta su bala'i haka ka haramta musu halatta musu abin da Allah ya haramta shi ne bala'i ne la taqulu la taqifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah al-kadhiba الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم فرمسية كسورة ya rika girba da hankinsa ce kaza halal ne kaza haram ne kaza halal ne kaza haram ne daga wajen shirka tara ne kansa kawai wannan ce idan kuna haɗa ma ku kiri ƙarfi ku dangana ga Allah domin ba mai halattawa bai mai haramta haramtawa sai Allah bai san maslahar ya gano maslahar da za ku ba a ce kaza haram ne ko kaza halal ne ba zai gane maslahar ba sai dai a shigo da shi ta hanyar mai ta hanyar abin nan eh, eh, wannan eh, bayan ƙo'ani jima'i ta suna sai kiyasi sai dai a shigo da hanyar kiyasi kawai sai da haka za ku ji suna ta abin da kuka mun haramta da kanmu ko mun halatta wa kanmu ai Allah ne mu sai mu haka haka ya so mu da haka yadda Allah ke yadda kafirai yanzu suke shiga da wannan to Allah ya yake kadhalika fa'ala alladhina min qablihim dan da da annaba da suka zo kafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafirai yanzu ma haka suke kafa hujja kamar mutum da zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su hujjar su ɗaya ne da za a tada farkon kafiri a duniya a tada kafiri da ƙarshe a duniya idan kaga kafurcin su kaga ce zama ɗaya suka cikin su shirya wajen kafurci in kaga sharrin su a cikin a cikin su da addini da musulmi wallahi a ɗaukar maka na farko da na ƙarshe sai da ɗauka mitin suke yi tare sai na ne in ji Allah komai nasu iri ɗin domin a kuku millatun wahidatu haka na idan za a ɗauki ɗan ɗan mumini musulmi ya kwarai da ɗauki na ɗauka da komai nasu iri ɗaya ne sai dai waɗancan suna da kifi da sun ga annabi da idon sun rayu tare da manzon Allah sun rayu a cikin yanayin sarkar Qur'ani a idon su komai ya faru sai waɗanda suke biye musu sai waɗanda suke biye musu amma mutumin kirki duk inda da ɗauko shi za ka ga sifofin su iri ɗaya ne da kirki kan da kakurai da ka ɗauko su za ka ta komai na su iri ɗaya ne to Allah ya ce fa hal ala rusuli illa al balagul mubin sai eh, to su manzanni dai naku ba ku da wani ta'ud ba ku da hanyar shigar da mutum sai dai nasu su shigar da sako ne kawai shi man zo idan ya isar maka da sako wani kaza bai kyau wani kaza kaza kaza manzanni sun ga a nasu amma ka nishe a kan hanyar shiriyar jagora a kan hanyar shiriyar wanda yana hannun Allah subhanahu wata'ala manzanni dai za su yi wa Ali su kira ta su nuna mata sun gama nasu in ji Allah wanda shi kan ce hannun shi shi ne Allah subhanahu inna innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya annabi baka isa ka shigar da wanda kake so ba Allah ne ke shigar da wanda kake so na ka kira mutane ne kai shirya da hannun Allah na'am ولقد بأسنا في ولقد بأسنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من مضل وَمَا لهم من ناصرين الله ce wanda wallahi tallahi hakika sun kwace Allah yayi yace hakika ba asna kulli ummatin rasula mun aika mu kowace al'umma manzo hakika komai kankantanta Allah ce mun aika mata manzo mun mata manzo babu wata kabila ba wata al'umma da Allah bai aika musu mai gargadi ba Allah bai aika musu manzo ba al'umman suna da yawa adadin yawan manzanni da aka aika musu sai Allah kawai ya tsamo waɗansu kaɗan da buga mana misalin su a Qur'ani da su ashirin biyar ne kawai Allah yake yace wa rusulan qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayka wa kallama Musa iman Allah ce akwai manzaniya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muka baka kissoshin su a cikin alkur'ani akwai manzanni da sun zo su zamani su sun shuke da mu ma ambace su da a yau wannan yana da cewa babu al'umma ko kabila da Allah bai ajiye musu manzo mai ganci kuma daga cikin su ake aikawa وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم duk manzon da muke aikawa kukan aika in za ku aika manzo ga wata kabila to na cikin kabila ne a ku ta za mu mu aika musu har ya zo ya ce eh wanda aka aika mana shi ka yarda ne mu kuma iyamurai ne saboda haka na kuma jariya rashin fahimta da communication a mu da su shi ya sa ba mu gane kaza ba an cikin kashi da ku wanda fi kowa ba iya yaren tsaf to annabi ne aka aiko shi da duniya sallallahu alaihi wasallam ba daya aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da duniya sannan ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan mun aika ma kowace al'umma manzanta insha Allah sakon da kowane manzon yake dauke da shi in ya je ya ce musu a ni'budullaha ku bauta wa Allah shi kadai tilo ba shi da kowa shi ne ya cancanta a bauta ka masa wajen tagu ya canci tagutu tagutu kurka ba ku bi da dunillah duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba ana kiran shi tagutu duk wani tsari wanda ba na Allah ba ana kiran shi tagutu duk wata shari'a wanda ba ta Allah ba ana kiranta ɗagutu babban ɗagutu shi iblis shi ne iblis wanda ya je wa Allah ya wa Allah ta tawaye dukkan manzannin idan suka je za su je musu ne da la ilaha illallah ba abin bauta ba da Allah ba abin bauta da babu wani gunki ya cancanta a bauta masa babu wani tsari da ya rasa abi illa Allah sai Allah da kai ya cancanta a bauta masa to shi ne nan wa shi tahud asal tahud Allah ba dauka shi ta cikin suratul baqara yana cewa man yakfur tahud wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wa ittifaq lahu Allahu alim wanda bijire mai abutu gumaka da wani abu da ake bauta koma bayan Allah da wani tsari da ake koma bayan Allah ya rike Allah to lalle wannan ya rike biya mai karfi da ba ta tuncewa da guguwa da ake kahawa a cikin dubu da ta fara ba shi Allah ba na lahi mustafi hanyar Allah da Allah ya ce to duk manzon Allah ya aika da wannan sakon wannan ne manzo wa minhum man hada Allah ya samu da cikin mutanen da Allah ya aiko shi zuwa gare su akwai wanda suke mara da sakon wannan manzon to wanda Allah ya shi shike shiryarwa su bi wannan manzon sai dai wani manzo fa manzo Allah ta sai ya ne za su mutu biyu ne ta imani duk yawan al'umman nan kafa wani manzon mutum ɗaya ne yake yin imani da shi kai wani manzon ma har ya gama yayin shi da shekarun da Allah ya kifa masa ya babu mai imani da shi Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ka zo ranar tashi kiyama ga wani annabin ta har ya gama zamanin sa ya gama wa'azi bai da mutum ko da ya imani da shi wani manzon ka samu mutum biyu ne wani manzon ka samu mutum ɗaya ne wani manzon ka samu mutum goma gwargwado gwargwado gwargwado a ce ni ne na fi yawan jama'a ni ne na fi yawan mumunai ni ne na fi yawan ne musulmai har biya ba wanda suke yi imani da Allah ya manzo Allah ce ina alfahari da yawan al'ummata yawan ta haihuwa yawan ta masu yi wa Allah su a bayan kasa yawan ta masu yawa. Allah shi fada zan yi alfahari da ku a gobe kiyama in shi Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana alfahari da ku domin ya fi al'umman su suka fi yawan wanda su kai wa Allah duk annabin da aka tura ya samu waɗansu su bi shi waɗansu su bijire mata. shi ma wancan manzo a samu abubuwan da suka bi shi suka yi imani da shi a samu abubuwan da suka ba su suke kafurce masa wanda suke yaƙansa suke kafa da shi wasu man haƙƙa cikin su ko wani Allah yake shiryarwa wasu man haƙƙa alaihi balala cikin su kuma akwai wanda haka ta tabbata a kansu kawai wa man yubjilin lahu kuma wala hasiya lahu wa man yubjilin lahu ya tajida lahu sabila wanda Allah ya fata duk yanda ka juya duk yanda ka juya duk yanda ka murda ba zai taɓa shirya ba duk ayoyin da za su karanta masa ba zai taɓa shirya ba saboda Allah ya tabbatar masa shirya kawai sai ka buga ta bari a koma addu'a Allah shi ko akiku fil ardi kashin an yawo mana ya ku jama'a ku rika tafiye tafiye a tsoron kuna yawo garuruwa na tarihi inda muka halakar da mutane ku riƙa zuwa ƙasashe, ku je ku kafe auda yanda kwanci a na a bushe kamar kifi kamar kifi ne da aka busar da shi wata extremista shi ne Allah a ɗaukacin sarki mafi ɗaukaka ma ku je ku ɗan shi ku ɗauko muku makazi ku je nan inda aka halaka da mudawa je inda aka halaka da adawa je inda aka halaka da mutane al ku je ka shi inda aka halakar da waɗannan al'umma fasiru fil ardi ku yi yawo a doron tsakin Allah anzuru ku duba ku gane wa idonku kuma kana asiyatul mukazzibi yanda kashin wasiyata Allah masu ƙaryata Allah masu ƙaryata sabon Allah masu ƙaryata Allah kowa da likitan Allah ku je ku ga yadda karshen su ya kasance ko da za ku samu darasi wani tsakin alkur'ani wannan ayoyi na alkur'anin da ake kanta idan ana jawa mutum sai ya kamar labari amma ana ce ku dan su kuma da rika yawo a bayan ku je waɗannan wuraren ku gane wa idon ku iskali ku gane wa idon ku ido da ido inda da kawar da su in Allah subhanahu wa ta'ala wataƙila ya zama to muku wataƙila ya zama to muku wa'azi saboda haka Allah sai ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya Muhammad waɗannan kafiran da shi na ɗebe musu aljanna da riga na fadda su in ta haru alahu hujjahum duk yadda ka buga wai don su shiryu duk dabarar da ka bi duk maganar da za ka yi da iya wa'azi da kaza da kaza da dawo hankali da buga musu misalai wallahi ko inna allaha la yahdi man yuhillu Allah ba shi ba shi da reji Allah ya bar da shi ba kin da kaga haka za ta rasu Muhammad ba za ka iya musu ba da juya kawai irin usulun wa'azi da method na wa'azi da kaji ba za su shiga ba domin ni an na kaddara musu ƙasar kawai na rubuta ba za su shiryu ba domin rashin shigan suka kafa ni kuma ba su haka sai kuma da ba su haka sannan kuma wa mara hukin nasu yi. sannan yayin da za mu kona su mu jefar da su a wutan jahannama ko mu sauka musu da bala'i da azaba wallahi ma lahum min nasu ila wajhatil maha ba wanda ke taimaka musu dukiya da za ta yi amfani ba ya ya da ta yi amfani ba duk wani makaluki da ka sani da zai iya fatan su a haruna ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya dan kuna musulmi wallahi wallahi kai hatta a rika kiyaye kusa ka Allah subhanahu wa ta'ala domin kamun Allah subhanahu wa ta'ala bai da kyau kamun Allah subhanahu wa ta'ala bai da kyau wani sa'i Don har da kuma al'umma wanda ke suka wani gyara nan wani ga yi da kyau wani ka yi da sana to ka gobe kana da ake yana kanku da rahama domin galiban yanzu kafin mutane da rashin jikin mutane to za ka ji galiban a kan fada wa mutum gaskiya ne a kan yin nasiha ne ka ce eh ne wanda na samun ido na samun ido don me zai biya da ina kaza ina kaza sai a kida ma banka ya fara magana sai a kida ma banka sai ka ga mutum ya ba wanda za a kawo wa kashe na kashe na kaza ba to shi kenan eh na ruwan shi in ban yi sallah ba na ruwan shi in ban yi sallah ba kan mu eh ha dan ya ce ta hali kan mutane haka ba ta kana eh wannan ba sa mana ido wanda ya da ba mana ka kawai ba a magana ana abina ya ga mu ba ta kaza ya ga ma yaya na kaza ya fi kaza wa malamin mu an zaki a makaranta sai ka dauki har wanda shafi a makaranta malam ba to mutane da gali da suka samu wai mutum ana masa gaskiya shi kuma Allah ya ga ya daga masa kafa yana ba ka daman ka tuba ka daina sai ka ga mutum yana kasa shekara biyu ba a kama shi ba Allah ya taɓa hallaka ta ne don yana so ka tuba ka dawo ya rufa ma a su sulhunta kawai kai ta tarbiya ya ita a ta'aka da batala da alkasha ta alkala ita wannan bai taɓa ya tsoron wani ba taɓa kama shi ba wani ba taɓa tsoron mai asiri ba da haka nan mutum da ya yi abu Allah ya ci mai asiri wallahi mutum wani ba su zauna a gari da ke ko a san shi kuma ga abin da ke Allah ya kalli da mutum rahamarsa siri amma ka bari ka bari ka bari akwai ranar da shi kuma Allah ya samu ranar da Allah da ka zo masallaci ka ci na ruwanka da ni a za ka zo a ruwanka da ni masallaci ka za ka so ka zo masallaci ne ka sai su ma ji da kai eh. to Allah ce to ga lalura nan na haɗa ka da shi wanda za ka zo da kai a gida eh, sai Allah to na shefa maka paralysis je ka na shanye na shanye na sanya maka wannan lalura kai ta kwanciya kan ka kanka cikin in ji Allah Eh, ka ga huta da zuwa masallaci eh, saboda yawan cikin masai an juya ka a juya ka kama aiki ne ku kai da rika juya Allah ya haɗu da launan lalura ka daina taɓa haram ka daina taɓa haram ka daina taɓa kaji ka kaji wallahi dan sai Allah ya sa source of income ka haramun ne kawai ka ga ya sanya maka sai ka kawai ka ya sanya maka son ne ne garkuwa da mutane shi ka nan ka koma daji hakan in ka ka koma shi ka kai ka karbi kuɗi ba shi ne ba ba ya ta haram ga shi an ka in ka kuɗin halar zai kullum sai Allah ya raba ka shi Allah ya koshi a kofa amma mutum idan ana maka wa'azi wa'azi ka daina ka daina Allah ya kaga to kai ka daina shi yasa Allah ya tafi babu kira Allah qulubahum wa yuqallibu absarahum wa afidahum kama lam yu'minu bihi aw yaqulu wa nadahum fi siyadihim ya'mahun amma akida wanda ga abinda Allah ya yi hadisi da abinda Allah ya yi kai kace kace sai Allah ya hana ka wannan ya barka da wancan duk ran da ka so dawowa din Allah shi ne ma an haƙi lokacin da ka so ka dawo din ka yanzu da ka so dawa din ma na ki in ji Allah ya ku ya mutu a haka Allah ya kusa mutu ala asiri shi yasa mai ahala Allah ya kusa hama yake ala ya hillu lahu an yu'akhira tawbata wa la yaqulu hatta yahdi Allah fa innahu min alamati shifa'i wal khuzlani wal amsi basira baya halatta da musulmi a maka wa'azi ya ga abu baya halatta ga rashin jinki idan jinki ta tuba da sai da aka ce kaza yanzu da yana kafa kayan mutane Allah ji da ran da ya samu aiki Garan da na fara business in Allah da zan sake kafa kubun mutane eh garan da na yi aure da ba sa alfasha ba to aure ya ci samu kaga ma'ana ana san sanin cikin wannan al'amarin kenan insha Allah ka ba ya halatta in mai ahalari Allah masa rahama wala ya kula kada ya rika cewa hatta ya hadini Allah malam da Allah a samu aljanna insha Allah za mu bar wannan ayyukan a taya mu da yanzu ko ake so a saka addu'a malami Allah ya tabbata ko bai karɓa ba ya tafi in za ka bar saka wa Allah sai ka zo malam ya maka addu'a samu addu'a ina kan hanya dai kan hanya dai غلبت إنه yi alamati shika idan kaga mutu yana wata alama ne na cewa halakace ne dan wuta wal khuzlani alama ne ta cewa alama ta kamsul basira ta tote wa basira kada da garanti ta gobe da zaka ce ka da samu aiki insha Allah da gina to sai zaka samu to sai ka ci Allah to sai ka ci Allah ka ce in ka samu aiki ana asiri wallahi mu kiyaye kamun Allah kiyaye kamun Allah Allah ya mu dace وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون dalilin Allah ya sa ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudillu wa lahum min nasir duk yanda ka ya Muhammad duk yanda ka so shiriyan su za ku taɓa shiriya ba domin Allah baya taɓa shiryar da wanda ya ɓadda wanda ya ɓatar sai Allah ya kama duk Allah dalilin dalilin da ya sa irin waɗannan ba za su ma yi imanin ba Allah ce wa aqsamu billahi jahada aymanihi sun yi rantsuwa da Allah rantsuwa ta kololuwa rantsuwa ta iya iyawa rantsuwa ta kurewa rantsuwa ta kurewa da ta cewa la yaqtu Allah ya mutu Allah ba zai kada wanda ya mutu ba dan ce su wannan akida wanda ya mutu ba a tashi babu rayuwa bayan mutuwa babu tsayuwan kiyama babu hisabi babu aljanna babu wuta babu siradi babu mizani babu keli babu komai in mutum ya mutu ya mutu kawai kasa ta cinye shi an gama to sun rantse da Allah rantsuwa ta iya iyawa ta kololuwa ta kurewa cewa babu tashin kiyama kuma ai wanda ya imani da kiyama shi cikin tsoro ai kuma haka shi da yake aiki yake kasa tsantsan eh? shi da yake aiki yake kasa tsantsan saboda ya san gobe akwai ranar hisabi duk abin da mutum ya yi zai ba da abin da aka wasu shi ba da sakamako wannan bai yi imani da hisabi ba bai yi imani da akwai wata aljanna da wuta ba tsaya ta irin waɗannan bai da kiyama Muhammad da rayuwar su da kiyama ta kyau har duk abin mutum ya akan kiyamarsa ta yi kyau ne duniyar shi ta yi kyau kiyamar ta yi kyau abin da musulmi ta yi don ya kuɓu da ɗaukar ta har da shi aljanna wannan bai ma yadda akwai su ba kuma har zuciyar shi kuma ya wanke da Allah da abin da zai kashe shi to kuma dalilin da yasa ya Muhammad ba su saurare ka ba Allah ya kaddara tabbar ya tsawatar musu yace tabbar ya kuke yi tabbas wa'adan alaihi haqqan alƙawari ne na Allah kuma alƙawarin Allah gaskiya ne a cewa alkiyama zai ta zo Allah ya aka la raiba fiha wa Allah yab'athu man fi babu shakka alkiyama dole babu kokonto babu babu shakka tana zuwa kuma wallahi Allah sai ta yi a kaburburan. Kuma Allah zai kare shi. Allah ce alkawari ne da ni kuma Allah ba ta saba alkawari alkawari na da Allah gaskiya ne lakin na akai nasu la ya alamu sai dai mafiya yawan mutane a ga majoritin mutane kafirai kan mamunan yan kaɗan ne Allah ce yawan mutane kama ba su yarda ba ba sa fahimta ba sa imani da gobe kiyama to idan ba a yi kiyama ba ya za a yi a raba mumunai suna cewa su ne kan gaskiya musulmai suna cewa musulunci shine gaskiya mu ne akan gaskiya kafirai suna cewa mu ne akan gaskiya eh? yahudawa masu suke cewa uzairu dan Allah suna cewa su ne akan gaskiya su ne ƴaƴan Allah ta tattu eh? kiristoci masu isa da Allah ko Allah ne ma suna cewa su ne da mulki sama masu bauta a zuwata suna da karya ne mahimmanci jiki da akan gaskiya a ai saniya ita ce gaskiya mu ne ƴaƴan fata wai in da yi kiyamar ba na ne zai a rarrabe masu gaskiyan a tantance su da marasa gaskiya ai dole sai kiyama in ba haka ba da a ayi yi musu kawai a mutu nan babu sadawa ba a gane waye ya mutu a kan gaskiyan ba to da me yasa ake kama Ka sa yan wani addinin ke ta kama wancan yan wancan su kakali wannan yan da ake kwaso ne da yanzu ake kone wuraren ibada ɗaya da soci ne kenan wanda ta ai dole ma a yi tashin kiyama liyu bayyana lafiyan lafi ya tsaji kuna fiye domin Allah ya bayyana wa mutane sakamakon sa'anin da suke samu a tsakaninsu. Mummunai suka suka tuni kuka kafin suka jamu ne kan gaskiya ƙarya ne wal ya'lam alladhina kafaru wannan ranar ki? ai a gobe kiyaman ne ai ai an tashi da kawai ai a wajen hisabi ne kafirai za su gane annahum kanu kazibi za su gane su ne makaryata wanne za su raina kansu ai dole sai an yi kiyama wanda ya cuci wanda ya cuci wanda a tafi ai a duniyar ma ba ta birki ba a dutsen ma ba ta shi ba yana kasa mugu a ga karshen shi kawai a zama aukin shi a ga karshen shi na kirki a ga karshen shi ko kai ne kake kallon fim abu da ya ba zama da kwas ba ya kashe wannan ya rusa wannan ya yi kanna ya haka wannan a cikin an zo ba baki en a yi fara da ya kamata ka garin da aka yi da shi gari da aka yi nasara mai kokarin da adalci wai in su ba ta gane to haka kiyama haka ce su kafirai suna ganin tashin kiyaman abu ne mai wahala Allah shi innama kauluna li shay'i Allah shi mu duk wani abu idan muna ku faruwa idza aradnahu idan muka yi nufin abuwarsa an da kula lahu kun mu ci ka faru kawai sai ya sauki kiyama yanzu ki fara sai ka zo ka yanzu aka kiyaman an gaba shi an komai wa rasulu sa'ati illa kalam shi tsare aw huwa aqra inna allaha ala kulli shay'in qadir akaba in kiyama da hisabi da tashi da hisabi da hisabi da ko kan aljanna aljanna yan wutan Allah yace ki fanki kawan ido ne kan ko da haka ba kuma kuma suna ganin abuwa da ba'a mutum ya mutu ya rike ya zama da Su a tashi fa ina ma hiya zajaratun wahida Mun bi sahira kawa ne kai ba ai wa bari yanda da aka samu mutum yana barci kai tashi da Allah da ka tashi ya haka ya yi jiki to Allah ya tsawa ɗayan za a cikawa da abin da sun tashi jiki suna kanto sun kawai kadu sannan da gini babu shi da tudu nan da rafi yanzu fili ne kawai kaga ana ta kallo Allah ka yi da Allah ya yi da mu Allah ya samu a yau ke Allah ya koma amin ya akwai tambaya ta ji da ta zo ya fara bayani sai wannan tambayar wataƙila ta ɗauki lokacin jika domin tana da muhimmanci kuma muna cikin wannan al'amari yana da mala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah wani da da lafiya Allah wani ya kama mana mala a cikin yanayin da muke da rashin tsaron nan na yanzu a da da abubuwa da sun rikice sun fade waɗansu suna shiraye-shiraye kada ma da su fito zafi shin aiki banza ne da ma duka dace babu wani abin da za a tsinana saboda haka ya lafiya da ayi ba su alhamdulillahi al'amari ne da muke shi a cikin shi kuma babu wanda mu taɓa al'amari da wannan da ta'addanci nan ba wanda bai taba ba a yi nan inda nake ya taɓa ne shekara ashirin da ɗaya wanda san jos on plato kafan su tun september 8 ga watan september 2001 aka fara crisis na jos ina jin bayan shi da kwana uku september 11 din na america na rusa wannan jini ya faru to sai ya rufe na jos gaba ɗaya kawai su abu in an taɓa america to nan duk duniya ne ba su yi ba'al hakika a rana ɗaya mu ina inda cikin na rasa mutum bakwai na rasa mahaifina na rasa babban gida na rasa kanne na guda biyu na rasa mutana na rasa kakana na rasa abuna ah, abokin na ɗan babana mutum bakwai muka rasa rana ɗaya kuma gidaje an kulle kuma dabbobi an kaɗa dubbai haka bukara ne ko ba wanda ya san platon hashi da ya kafin ma a san boko haram kan wani an bin ji ko an ko karkuwa da mutane an san da ake ta karkutawa a shi babu irin nau'in mutum da ba gani ba dukkan mu ina inda mutum babu wanda ya yi alhali mai girma bai da kabo ma cewa a jikin shi da aka kan kwanta a jikin da rashin tsaron nan. Da wancan ma gwamnati jihar kuma ta ce shi da shi. kuma da shi ma ake kamfe sai mu za mu tada hausa za mu tada islamu za mu tada abun nan za mu kwaci da shi kowa ya san wannan hukun to amma me aka yi alhamdulillah an yi ta kwantar da hankali yan uwa su an yi ta kwantar da hankali wanda aka yi musu dabbobi an kwantar da su an yi ta musu wa'azi da jan hankali wannan Allah ya alkawari wannan abun shi domin gan shi kawai a zauna a yi haƙuri, kuma aka zauna a cikin shekara ashirin da ya ina aka fafatawa kai ko na abun na da ya wuce ma akwai shanu talatin ba da aka kaɗa na ya'yan yaya na da aka kashe da mahaifi na an ta so da mutu su an kore nan kusanci wasu ka zo ciwo su ma an kaɗa su dajin ma aje a yi feshi na kogi samun su suka ji ɗaruruwa sun mutu sai inda suke shan ruwa a yi feshi a ruwan su sha su mutu ganyen da suke da mangoron da suke a zubo a sabon suka ci je a yi feshi su mutu amma da fata da yake an rasa rayuka shi la'akadin shekara ashirin da ba sabbin. a da aisha ta haƙuran da mutane da cikin layi da falalan Allah wanda aka saka musu dabbobin nan ɗaruruwa dubbai rana a saka sai kuma su shiga tsakani ana kora su kuma su juya tunani su hana su bi dabbobin duk mun gan shi amma yau ba wanda bai da dabbobi ba wanda ya kasance tun da an kora mun dabbobi abin da zan gare su da kima waɗansu ta addinci ni ma un ba wani wannan kuma ana gauri kuma har da har ya Allah ubangiji ka nasara sai ɗaya a nan ɗaya can ɗaya a nan ɗaya a can wannan al'amari ne wanda an sha an sha inda ake suwa da ba sa masu an yi shuru an shuru ka yi ta magana kullum a kan tsaro da alwala ka yi ta magana kullum a kan ka bar koya mutane ibada da sallah sai ka ɗauko ibada a tare kullum magana ɗaya abun ya fi tsadewa yau in an taba gobe da koma a ba ibada ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza gaskiya abu ne da yake faruwa kuma an kaje shi shekara da shekaru kuma yana nan kuma yana ci ba muna roƙon ya yaye mana shi amma cewa tunanin kar a fito zaɓe wanda shirme ne tsakanin Allah kenan ina yi sun kiraye-kiraye nan kuke fi abin da ke faruwa waɗansu al'umma ya taɓa bai taɓa su tare ba kuma ya taɓa kuma yana taɓa al'umma duka abin sun haɗu guda biyu yanzu misali da tashin zaɓen nan irin larjala zaɓen nan da ake an zaɓi wani an zaɓi wani har Allah ubangiji ya a dace da wani Allah zai kawo maganin abin hannun shi yanzu lokacin da za a yi ba a mai duguri misali ba wanda wannan bala'i da musiban ta kaddaba irin mutanen mai da boko haram din nan kuma an fito aka ce ba za a yi zaɓe ba kuma za a karwa mutane za a kashe mutane za a harbe ne za a ba za a yi zaɓe ba a haka mutanen mai ba su kosa ba su tsorata ba da suka yi zaɓen a irin wannan lalube-lalube na sashin yanzu Allah bai ta musu zulum ba? Bai ta musu zulum ba? Eh, ya lalubar shi ya kawo shi katin ne yanzu akwai wanda ake ganin da jin daɗi shi da adalci shi da cewar shi da jarumtakan shi Allah bai taso shi abu ba da ya dawo shi ba shi ne katin ne ya dawo shi ya kuɗa waɗanda ya suke kai shi katin nan ya zama ta lura ya zama ko lura wani alalube Allah ya fidda wanda zai ta musu sauki a kowace shafiya amma yanzu inda aka fatan matakan nan a ce wai an zuka maka a kan mutum duk arewa sun ci ba miliyan ɗin suka yi kudu suka fito da ɗayansu dole sun sai za su kawo shugaba in an zo da kalma a ƙirga yawan tsoron jeho miliyan ɗin nan a ce wane ya ci wane ya ci so da kashin za ka fitna wanda ba ka so da kashin za ka kawo wanda kake so amma ka zo ka kace da ita a yi an kula da kai a cikin biyo bayan ba zai maka yaɗi ba da ya kaddara dai shugabancin da ta wannan sarki Allah ya so shi a wannan zamani to da haka mummunan tunani mummunan gudu da shi wai kada a yi a fito zaɓe kuskure ya tsakani da Allah ba mu san a cikin lafiyar wani ne Allah ubangiji zai kawo ba saboda haka suka ba da shawara wannan ideology da tunani ake so a dakawa, dasawa dukkan hidiman waɗansu ne ake waɗanda suke kafirai hidiman su ake yayi suke bi yayi suke bi lokacin da boko haram da kisa ana ce boko haram ne suna su mara wa abun baya su ake yayi shi wanda suke da sun san an samu ilimi a baya su suke yayi wannan abu da haka ni tarar da zan bayar ni ta addu'a aikin da an kama halittu wajen koyar muku ba kun ga waɗannan fitintinu kun ga waɗannan kashe-kashe wallahi azum manzon Allah sallallahu alaihi ya bayani su a littafinsa a hadisai tun yana raye musamman ma aka hawa da a sahihul bukhari aka ci shigarul fikr littafin fitintinu bayan wannan fitinan suna da Allah ya bayyana za ku samu da yanzu ranar kiyama daga cikinsu giya can giya zai yawaita za a halatta ta riba za ta yawaita za a halatta ta zinaci zinaci za su yi yawaita za a halatta zinaci zinaci liwaɗi zai yawaita manzo Allah sa salati kawai mudu zai yawaita manzo Allah sallallahu alaihi ya ce. karancin ruwa karancin alƙawarin abinci zai yawaita karancin tafiya zai yawaita sai ce yawan kashe kashe ma su yawaita wanda har a kai matsayin da mutum zai kabari yana tafiya ya rungumi kabari ya rika fi a kai sai ina wani ne a kwanci a nan ba Allah ce wannan lokacin zai ce kashe kashen da za ku faru din da za a tambayi wanda aka kashe a tashi wani ne kai na wannan ya kashe kashi ban san shi ba ta kashe shi ba wannan mutum ba ta taba haɗa shi shi ba kai da ka kashe shi ne ya maka ina wallahi ban taba ganin shi ba wanda ba ta taba haɗa mu da wallahi an ka ce hakki ya yake yadda ka kashe shi shi shi ke ji sharrin shaitan shi shi muke shi ana ita ne Allah ta Allah sharrin shaitan ne Allah ta Allah kaza kaza shi ne sai hujjar sharrin shaitan ne manzo Allah ya faɗi abubuwan nan to matuƙan ba mu iya hana zinaci na kiɗan ba ba iya hana kiɗe kiɗan nan ba ba a iya hana cin riga ba ba iya hana waɗannan abubuwa ba wannan ita ya zai annabi ya ambace kunkule a ware a yadda waɗannan haka wanda ba haka ba sai ka ce wanda Allah ya ɗora musu haƙƙi Allah zai tambaye su su aikata Allah shi ta da kowa ya tambaye shi haƙƙin amanar rayuka da dukiya da aka bashi amma kashe kashe tun da Allah ya faɗa shi kuma fadiul masduk ne ce alamun kiyama ne za a yi ta sauri a rika ake rayuka ana fitar da rayuka yadda in ake ya zo da shi da shi ya fi ne a yi sauri kawai a yi ramuka kawai a yi tashin kiyama annabi ya ce za su faru sai dai abin da mutum zai roƙo wallahi annabi ya faɗi lokacin da ake karanta su ana karanta maka za ka ga kaman a TV kake kallo sai abun mamaki ka ce wanzu oh, Allah ya faɗa nan ashe ina raye zan ganshi ashe zan ganshi ina raye to Allah tsare ni da koma hannu to ne Allah ya fada cikin nuna sun tashi wanda yake zaune a gida ya fi alkhairi da wanda ya tashi yake ce wanda yake tsaye ya fi alkhairi da wanda yake tafiya shi dai ya gani wanda ya kai wajen kuma sai ya lafiye shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayan amma ba a nuna cewa a yi sakaci da shi za a kiya iyawa mai a wata ya kulla ba a ranar da ba a taɓa su ba ba ranar da ba a haɗe su ba kuma ƙara kullowa ke kullum abin abinda yake nuna lallai da Allah ya ɗan sai ya tabbata Allah ya tabbata abokin Allah yi da kai da Allah ya sa mu tsoma hannunmu domin wanda suke cikin abun su ba jiya ba haka bane ba haka suke fata ba sannan kar mu zama to victim sa su cewa ya zama to muna cikin wanda za a yi wa ta'addanci Allah ya tsare mu daga amana ta'addanci ya tsare mu munin daga shiga ƙungiyoyin ta'addancin mu ta samu roƙi Allah kawai kenan wanda aka ba su amana su kiyaye. Ku ba shi harkar tsaron nan wallahi responsibility ne na kowa kowa ya a cikin ajiyar ake yanzu bari in ba da example lokacin da aka dace layukan sadarwa a katsina samfara su sokoto aka dace malketo don girman zafin allah mata da ruruwa cikin gidaje mata da suke su mobilization su sa a buhu su sa a jika kamar su kai musu mata a cikin gidaje akwai mai kai musu gidaje akwai mai kai musu kayan shayi akwai likitocin su suke zuwa su jinyace su su musu allura su ba su magani duk da cikin gaje suke tasowa akwai wanda yake dinan su ne na zabura yana kai musu akwai wanda yake abin duk wani abinci da cimaka su suka ku duba yadda aka ta yaki da mutane a kama wannan yau da abinciya na a karkashin mota a kama wannan da fesu a kama wannan da mafi a kama wannan da regi a kama wannan a kama wannan daga cikin gari kowa hukuma sa yake ya je kai musu abin abin masarufi abin mamaki abin mamaki don girman Allah inda duk waɗannan ba sa ba da gudunmawa shi contribution wane ne ina ne za su samu ba. mai gadi ka gadi ka ka kama a gida direbobi nawa wanda suka ba da information ko kana haduwa ne gaba daya daga cikin da na waje da haɗin kansu da komai sai ya wallahi abin da zai samu roƙon Allah roƙon Allah kawai da addu'o'i shi ne za mu dukufa muna yi amma bala'in ya kai bala'i kuma ba a duk duniya a cikin fara da shi sai dai kowa da irin nasu salon kowa da irin nasu amma maganar kar a yi zaɓe kar a fito kuma ba ka yi ba ka zaɓo na ka yi ko maka wanda dole kuma ka bi shi saboda haka malam yi addu'a ne kai abu da kake mai imani da shi nan al-usul yusra in da koma in yayi tsanani Allah ya sauki zai da haka mu gyara sai wannan kowa ya riƙe al'adu da Allah ubangiji ya bashi wannan shi ne haka Allah ubangiji ya bashi da lafiya da kwanciyar hankali muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya eh, fito ma da da suke hannunsu to kuma Allah ya taɓa zukatansu ya shirye su in ba masu shirya ba mun bar su da Allah dukiyoyin da aka rasa Allah ubangiji ya dawo da su da kuma wata kwanciyar hankali Allah ubangiji ya yi musu. Mai kwanciyar hankali da karuwar arziki Allah wani ya ta mana da shi Allah wani ya mana zuwa sallah sallallahu wa salli wa barik wa an'im ala abdika habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين